'yan uwa assalamu alaikum azamallahu ujurakum wa taqabbal a'malakum muna kokari ya zama cewa mun bayyana abubuwan da asidul ka'id ya kira masadiku na ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da iyalan gidan shi tsarkaka wanda mun faɗa zaman makoki ba wani abu ba ne za a yi ta'arifin shi zama ne da ake yi domin ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da iyalan gidan shi illa a gurin zaman akwai abubuwan da su ne suke karɓa ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi din da kuma iyalan gidan shi wanda mun ba su unwani ko kuma in ce na ba shi sunan sharadi? la kawai sharaɗi ɗin ba da ma'anar cewa wai da zaman makoki lalle ilalla sai ya tattara waɗannan abubuwa ɗin gabaki ɗaya a lokaci guda ba la in zai iya tattarawa a lokaci guda ya zama ya ba da ma'ana wannan abin da ake nema kenan in kuma ba zai iya yiwuwa ya tattara shi a lokaci guda ba wannan zai zama cewa an rarraba ta yanda zai zama cewa an iya isar da abubuwan da suke da alaƙa da a zaman makoki din a mahanga ta shari'a abu na uku wanda yake akwai buƙatar shi a zaman makokin ahalul baita alaihi musallam ko kuma mu ce a mauludi tunda waɗannan abubuwan da nake faɗa hamsin shamile zaman makoki ham kuma sun shamile mauludi akwai wake Wake wani abu ne da yana da kima da daraja kuma yana da mahimmanci sosan gaske kuma yana daga cikin hanyoyi na isar da saƙo. A zaman makokin Ahlul Baita alaihi musallam akwai buƙatar wake. La waƙen nan kamar yadda shi a sai Qaid ɗin ya raba shi kuma a o da reality ɗin duniyar shi a in ka kalla za ka ga wake kala biyu ne. akwai waƙe wanda za ka iya kiran shi da waƙa wacce irin mutanenmu suka saba rerawa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da ahlul baita alaihi musallam sawa'un waƙa ɗin ta farin ciki ce ko kuma waƙa ce ta juyayi sannan akwai waƙe da ba irin wannan ba shi ba da irin wannan a sautin ake rera shi ba akan rera shi ne da wani nau'i na ja wanda yake da alaƙa da abin da yake da alaƙa da wanda yake da alaƙa da juyayi sukan ja shi ne da wani sauti haka wanda in ka kalli al'ummanmu mafi yawan dai ba waɗanda sun yi zama a wani ƙasashen Ah, mabiya makaranta a ahlul baiti ba suka yi karatu ko kuma wani dalili ya zama cewa sun tasirantu da wannan wala Allah wani lokaci ka kaga ɗaiɗaikun mutane suna yi amma dai a bisa al'ada ba mu da shi wanda kuma ya kamata a ce akwai shi gaskiya saboda yana daga cikin abubuwan da suke da mahimmanci a zaman makoki ɗin abin da yake da alaƙa da waƙa kamar yadda a bisa tsarin yadda littafin yake a shafi na 41 shafi na 40 da zuwa shafi na 41 ya aka akada akan ita waka din mun faɗa mun ce waka muna nufin kala biyu da waka wacce aka saba yau da kullum kama daga ta farin ciki da ta juyayi da kuma waka ta juyayi wacce ba mu bisa ɗabi'a da al'ada a za ka ga mutanenmu ba sa yinta. abi ja'far alaihi salam abi talib al yake cewa katabtu ila abi ja'far alaihi salam na rubuta mai imam jawad alaihi salam bayati sha'irin wa dhakartu fiha abahu wa sa'altuhu an ya'dhina li fi an aqula fihi yake cewa abu talib al yake cewa na rubuta ma imam jawad alaihi salam baitoci na waka a cikin baitocin waƙar da na rubuta sai na ambaci sunan mahaifin imam jawad alaihi salam a ciki ina neman ya bani izini ya zama cewa nan gaba shi ma na yi mishi waƙa ɗin amma da na rubuta waƙoƙin yabon ahlul baita alaihi salam a ciki na ambaci imam rida alaihi salam sai ya zama ina neman izini daga shi imam jawad Ah, ya bani izinin yin waka din faqata ash-sha'ra wa habasahu wa kataba fi sadri ma baqiya min al-qirtasi qad ahsanta fajazaka Allahu khaira sai ya zama cewa bangaren da baitocin wakar suke imam ya cire su ya ajiye sauran abin da ya rage a takarda din su ya rubuto min da cewa ka kyauta Allah ya saka ma da alkhairinsa wannan abin da yake da alaka da wake wanda kaga waka da irin wannan da muka saba waka ce ta farin ciki ko kuma waka ce ta juyayi daga shi abi talib din alƙummi yake cewa katabtu ila abi ja'farin الرضا أبي جعفر بن الرضا فأذن فأذن لي أن أرثي أبا الحسن a'ani abahu yake cewa a wata wasiƙa din na rubuta mai imam jawad alaihi salam fa'adhin li an arfi abal hassan a'ani abahu ka yi min izini in yi waƙa marsiya waƙar juyayi akan imam rida alaihi salam wa kataba ilayya in dubni wandub abi wannan waƙar juyayi ɗin ka yi min kuma ka yi ma mahaifina wancan hadisin farko yana da alaƙa da waƙa wacce muka saba da ita amma wannan yana da alaƙa da waƙa ta juyayi imam jawad alaihi salam yake cewa a yi mishi a yi ma mahaifin wannan kaga yana nuna mahimmancin waka a gurin juyayi imam sadiq alaihi salam yana cewa man qala fina baita sha'irin bana Allahu lahu baitan fil janna duk mutumin da ya muna baiti ɗaya na waka Allah subhanahu wa ta'ala zai zama cewa ya gina mishi gida a aljanna wannan yana ishara da nuni da mahimmancin yin waka a zaman makoki da kuma waƙar da za ku ga malamai mafi yawa masu wa'azi a mimbari masu malamai za ka ga suna rera wannan waƙa ɗin ba irin wacce muka saba da ita ba ne za ka ga wata sura ce wacce ake ƙoƙari ya zama cewa a gurin yinta an ba mutane labarin abubuwan da suke aukuwa da wata sura ba da irin suran waken da muka saba da shi ba wanda ya yi kama da a ce assalamu alal husayn ali ibn al husayn وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ذاك ga irin haka ya zama cewa sukan ja waƙa ɗin wacce suke bayanin abubuwan da suke da alaƙa da shi imamin ɗin musamman ma ya zama cewa an gama jawabi an gama aka saboda ya zama cewa an faɗi musibin da suka samu ahlul baita alaihi musallam din wannan abin da yake da alaka da abubuwa a kumci abu na uku wanda yake waƙe ne da waƙe da nau'in da muka saba da kuma waƙe da wannan sura ɗin da na bi akwai wani abu da yake da mahimmanci abin da yake da alaka da zaman makoki wanda kuma lazimi ne ya zama cewa mun yi la'akari da shi illa kawai wani lokaci nan da can za ka ga cewa ba a kiyaye wa kiyayewa alhaku wal insafu yawa wannan al'amari din shine ya zama cewa farin ciki a lokacin farin cikin ahlul baita alaihi salam da bakin ciki a lokacin bakin cikinsu wannan misdaki ne ko mu ce tajalli ne Haka hakaitowa ne na ko tasiri ne daga cikin tasirorin soyayya farin ciki da farin cikin ahlul baita musallam da bakin ciki da bakin cikinsu idan farin ciki suke a ciki so ya kamata a wannan lokacin ya zama zamammakin da muke samarwa zamammaki ne na farin cikinsu idan baƙin ciki suke a ciki to ya zama zamammakin baƙin ciki za mu samar wanda ma'al ma'al'asafi shadid wani lokaci za ka ga a imma ɗin alaihi musalam suna cikin baƙin ciki ne amma kuma za ka ga wasu al'umma ma'al asafi shadidin farin ciki suke yi kamar masu tarban watan mauludi na maganar mabiya makaranta halul baiti waɗanda ba mabiyan ne kaga bai zama lallai su sani ba da za ka ga cewa a ƙarshe ƙarshen safar wasu suna bukukuwa wanda kaga alhaku wal insafu kawai dai sun yi abin da zuciyarsu da ransu yake so idan da gaske maulidi suke so su yi wanda yana da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a addinance wani abu ne mai kyau suke akwai bukatar su kiyaye musamman ma ƙarshe karshe ɗin zai zama akwai wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa ali na Imam Hassan alaihi salam na Imam Rida alaihi salam wanda wani abu ne da yana da kima da muhimmanci alhaq wal insafu ya zama lokacin da muke samar da zaman mokoki ɗin da gaske wani abu ne da yana da alaka da juyayinsu lokacin da muke farin ciki din ya zama su ma ahlul baita alaihi musallam din ba sa cikin bakin ciki imam ali alaihi salam yana cewa qala amirul mu'minin alaihi salam inna allaha tabaraka wa ta'ala ittala'a ila al-ard fakhtarana واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا أولئك منا وإلينا Imam Ali alaihi salam yana cewa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya yi duba ya zuwa ga ƙasa fahtara na ya dubi halittu sai ya zaɓe mu a cikin halittu. waktara lana shi'atan kuma a lokacin nan dai da ya zaɓo mu to a lokacin ya zaɓa muna magoya baya da mabiya yansurunana magoya bayan suna taimakon mu ne a aikinmu suna isar da addini kamar yadda muka bayyana shi suna aiki da abin da muka bayyana wa yafrahuna li farahina lokacin da farin ciki ya same mu za ka ga farin cikin suke yi wa yahzanuna li huznina lokacin da baƙin ciki ya same mu za ka ga cewa baƙin ciki suke yi wa yabdhuluna amwalahum wa anfusahum fina a wannan hanya ɗin da wannan tafarkin namu suna ba da dukiyarsu da rayukansu ula'ika imam ali yake cewa waɗannan masu wannan sifofin minna wa ilaina daga gare mu suke kuma zuwa gare mu minna wa ilaina daga gare mu suke kuma zuwa gare mu wannan yana nuna cewa lazimi ne lokacin da ya zama a imma alaihi musallam da ahlul baita alaihi musallam da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suna ranakun juyayi a ganmu juyayi muke yi farin ciki suke ya zama farin ciki muke yi wanda na faɗa ma al'asafi shadid za ka ga akwai ranakun bakin ciki ɗin shahadar manzan Allah imam Hassan imam Rida alaihi salam amma wasu za su zo mabiya makarantar ahlul baita alaihi musallam ma al'asafi shadid wai suna tarban mauludi dan Allah dan annabi ƙa'ida shine ne dai mutum yana so abin da zai ya zama cewa yi da gaske daidai ya yi addini ya yi so yana da buƙatar ya kiyaye lokacin farin cikin su lokacin ya abin da yake da alaƙa da farin ciki lokacin baƙin ciki ya zama cewa ya yi abin da yake da alaƙa da baƙin ciki wannan wani abu ne da asidul qa'id da unwani din cewa baƙin ciki saboda ahalul baiti tajalli ne na soyayyar su. ya kawo wannan nukta ɗin da nake ishara da nuni ya zuwa gare ta saboda haka ba wai wani abu ba ne da ya zama cewa wani Allah wani ya ɗauka ɗalibai ne suke faɗar shi bala wani abu ne da yana da alaƙa da ahlul baitan alaihi musallam ba kuma wai ya malamai ba bane tunda malamai waɗannan abubuwan da suka faɗa duka a hadisai suka fito da su wannan yasa a wannan risala amaliya ɗin Ah, da ya zama an haɗa ta da hadisan nake karanta hadisai ɗin so wannan kaga abin da imam ali alaihi salam ya faɗa wannan kaga magana imam ali alaihi salam ce cewa kana da buƙatar lokacin farin cikin ya zama farin cikin kake lokacin baƙin ciki ya zama baƙin ciki kake ba ka samar da wani abu ba ah, kana mabiyin nasu alhali su suna baƙin ciki kai kuma kana farin ciki wannan kaga wani abu ne kuma mutum ya ƙare ya ce ya addini wanda ma al'asifi shirid za ka ga nan da can za a samu masu yin haka wanda kuma da gaske sun yi addinin kalla saboda suna da bukatar su kiyaye lokacin bakin ciki ɗin ya zama bakin ciki suke lokacin farin ciki ya zama cewa farin ciki suke daga cikin abubuwan da dama a bisa ɗabi'a in ana bayanin zaman makoki musamman in aka ja waƙar da na rera ba irin wacce mutanenmu suka saba yi ba za ka ga dama a bisa ɗabi'a yakan sanya a yi kuka wannan yin kuka ɗin wani abu ne da yana da ta'asiri wani abu ne da yanki ne da ɓangare ne na zaman makoki za ka iya cewa yanki ne da ɓangare na alamar soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da iyalan gidan shi tsarkaka imam rida alaihi salam yana cewa man tazakkara musabana wa baka limartukiba minna kana ma'ana fi darajatina yawmal qiyama wannan babban magana ce wanda ya tuna musiba da ta same mu wa baka kuma yayi kuka saboda abin da aka yi mana kana ma'ana zai kasance tare da mu fi darajatina a darajar mu yau qiyama ranar tashin kiyama waman zukira bi musabina fabaka wa abaka lam tafki ainuhu yau tabki al'uyunu Waman جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب yake cewa duk wanda aka tunatar da musibar mu ya yi kuka kuma ya sanya aka yi kuka idanuwar shi a ranar da idanu suke kuka ba za ta yi kuka ba wanda ya samar da majalis ya samar da zama saboda wanda ake raya al'amarinmu a ciki zuciyar shi ba za ta mutu ba a lokacin da zukata suke mutuwa wanda ya samar da zama wanda ake raya al'amarinmu zuciyar shi ba za ta mutu ba lokacin da zukata suke mutuwa wannan kaga yana ƙarfafa mahimmancin samar da zaman makoki da kuma samar da zaman maki waɗanda ake raya al'amarin ahlul baita alaihi musallam wannan zai ƙara bayyana cewa dole ya zama an yi bayanin falalolinsu an makamansu darajojinsu rayuwarsu a hukunce-hukuncen da suka bayyana addini a dunkule a mahangarsu wanda shine ya haɗa aƙida hukunce-hukunce zamantakewa kyawawan ɗabi'u wannan shine majalisin da ake raya al'amarinmu a ciki wannan kaga a bisa ɗabi'a dole ya zama mutum yana so ya zama ya yi majalisi ya yi zama wanda yake ya dace ah, da mahangar ahlul baiti alaihi salam ya zama zama ne na raya al'amarinsu ahlul baiti alaihi salam جعفر ابن محمد إمام باكر عليه السلام ينأتوا من دمع عينه فينا دمعة لدم سفك لنا أو حق لنا نقصناه أو عرد انتهك لنا أو لأحد من شيعتنا بوأه الله تعالى بها في الجنة حقبا man bakir alaihi salam yake cewa duk wanda idanuwar shi ya zama cewa ta zubar da hawaye hawaye ya ɗigo mata saboda jini da aka zubar namu ko wani haƙƙi da aka ƙwace mana ko wani alfarmanmu da aka keta ya ce ko aka yi ma wani daga cikin shi'armu Allah subhanahu wa ta'ala zai yi amfani da wannan ya bashi matsayi a cikin aljanna wannan kaga yana ishara da nuni da cewa a gurin zaman makoki din akwai buƙatar ya zama cewa kuka ya shigo illa ba yana nuna lalle ilalla eh, dole sai mutum ya yi kuka ba in ma ba zai iya kuka ba zai iya yin tabaki kamar yana kuka din ya zama cewa wani abu ne da yana nuna damuwar shi wani lokaci zai iya yiwa ya zama mutum bai iya yin kuka ɗin ba wani lokaci kuma ya zama zai iya illa kawai mutanen mu za ka ga a bisa ɗabi'a yadda ake yin zaman makoki ɗin so ya karanta guraren da za ka ga salon da malaman suke bi suna sanya mutane kuka wa illa guraren da ya zama cewa an saba to suna da salallaki wanda ya ta hanyar bayanin waɗannan abubuwan za ka ga al'umma sukan sa mabiya ahlul baita alaihi musallam kuka musamman da irin wannan sautin da na karanta tunda wani abu ne da zaka ga suna bayyana abubuwan da suke aukuwa masu sosa zuciya za mu takaita a nan insha Allah subhanahu wa ta'ala zama na gaba وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد wa'ajil farajahum Allah ya warware mana dukkan matsalolinmu ya mana garkuwa da garkuwar shi alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura